Babylar on this. The cat woman. Green, white, green, ƙasa launin fari da kore. Ƙasan Hausa, Yoruba, Igbo, manta Bature. Ƙasan da ake takama da yin kiwo da noma, amma ana kashe-kashe a hakan take ta girma. Manyan makawai kowa sai ya kwashin nashi. ramin kura daga shi sai 'ya'yan shi masu aikin gwamnati ba a ba su albashi an mayar da su kamar wukar da bata da washi ana sace yan arewa ana kashe mu na lura kamar ana so ne a rage mu ku daure mu muna roƙon ku sake mu da mun yi magana a fito a tsare mu ƴaƴan su suna waje an bar mu da fama da asu ba karatu ba kuɗi ba, lemi ya asusu Kullum labari suke mana muna ta jin su kuma da hannun mu muka dangwala muka zaɓe su shin wai me yasa ake kashe 'yan arewa me yasa ake yin boko haram a arewa me yasa ake yin kidnapping a arewa mu kaɗai ake wa dukan da ba mu iya tarewa ta talaka arena talaka kana cikin gidanka sai a bika a halaka talaka arena talaka kana cikin gidanka sai a bika a halaka